وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na litinin sha takwas ga watan jimada akhir hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta biyu, wanda ya daidai da ɗaya ga watan fabrairu shekara ta 2021 miladiyya Allah ya ƙara mu a cikin wannan masallaci masjidu Sani Dauda da ke namba 39 Yakubu Avenue daura daga Ladima Road Angwari Mijiyar e, Kaduna wannan ƙasa ta mu Najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka jana'i wa وبدعها na محمد muhammad nasir bin albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a mun kwana a ƙarƙashin ma yahrumu a aqaribil A shafi na biyu a nawa bugun wato mun karanta hadisai da malam ya koro mana a wannan gaba mun karanta hadisi na takwas za mu tashi a fakara ta ba'un jimin ba da jim a jirin gwanon karatun wannan littafi wannan shine majalisi na 28 zamu tashi kabar da mana yake cewa darbul hududi wa shaqqul juyubi liqawlihi sallallahu alaihi wa sallam har ila yau daga cikin ababen da yake haramun ne yan uwan mamaci idan Allah ya kaddara mutuwan ɗaya daga cikin mutanen gidan ko dai uwa ko dai uba ko mata ko ɗa kowa ko kani ko wani dangi wanda ake rayuwa da shi a gida to an haramta wato dukan kumatu shine zarbul hududi dukan kumatu na nuna bakin ciki da ihu da rashin haƙuri akan wannan jarabawa Ba shakul juyub da kuma yage riga rigar da ke wuyan mutum mutum ya rike wuyan riga ya ɓarka shi wannan yana daga cikin al'ada ta maguzawa wanda aka samu maguzawa daga cikin larabawa suna aiwatar da shi kafin zuwan addinin musulunci to wannan aiki da musulunci ya zo ya kausasa kalamai a kansu kuma ya nuna saba dokar Allah ne saboda kai a matsayinka na mutum musulmi ana so ka tarbiyyatar da zuciyarka kan bin dokar Allah sa'annan kuma da yin haƙuri da musibar da Allah subhanahu ta'ala zai ƙaddara maka ta rayuwa idan wannan ya faru malam ya ce wa'annan duk suna daga cikin ababen da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya haramta shine malam yace li qawlihi sallallahu alaihi wa wa sallam saboda faɗin manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da alayensa ya ce laisa minna man lafamal al wa shaqqa juyuba wa da'a bi da'wa jahiliya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce laisa minna man lafamal al-hududa baya daga cikinmu mu mu musulmai al'ummata inji manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya daki kumatunsa don nuna baƙin ciki idan Allah ya jarabce shi ta ko wani daga cikin iyalansa Allah ya karɓaransa yana marin fuska kamar yadda suke yi irin dukan fuska haka ana kalamai wa'anda wasu su dace ba ya ce wa shakkal ba sannan kuma da yaga rigan wuya a kama wuyan riga a ɓarka shi nuna alama ta damuwa da kunci wada'a bi da'wal jahiliya yayi kira da irin kiran maguzawan farko yayi kira da irin kiran maguzawa yanda suke yi kafin zuwan addinin musulunci anan malaman usul fiqi suka ce ana gane laifi yana daga cikin kaba'irai idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya amfani da irin wa'annan lafuzza na korewa kaga ya ce laisa minna ai baya cikin baya cikin al'ummata baya cikin musulmai na kirki wanda ake koyi da su a rayuwarsu duk wanda ke dukan kumatunsa yana ihu na nuna damuwa da rashin haƙuri akan jarabawan da Allah subhanahu ya rubuta da ya sauka a gidansa na rashi ko dai ko mata ko miji ko uba ko uwa ko wani dangi mutum ya dinga irin wa'annan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace baya cikin mabiyansa to wannan yana nuna cewa wannan aiki yana daga cikin kabira min kaba'ir zunub. wato laifi ne babba daga cikin manya-manyan laifuffuka wanda a ka'ida a wajen malaman usulul fiqi suna cewa idan an ce abu kabira ne wato duk wanda ya aiwatar da ita ya cancanci Allah ya masa ukuba idan ya mutu a haka ina fata an gane ya cancanci Allah ya masa ukuba idan ya mutu a wannan aiki kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya barrantar da kansa da al'ummansa daga irin wannan aiki to duk wanda yake irin wannan aiki ya sani cewa ba addinin musulunci yace ya aikin nan ba sa'annan kuma ba a kidaya shi daga cikin mutanen kirki musulmai wanda suke bin dokan Allah da manzansa tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa kuma gashi yana kira irin kiran wato maguzawa kaga kowace ƙasa da kuma yanki na mutane akwai irin nau'in da suke yi na nuna bakin cikinsu idan Allah ya karɓi wato mamaci daga cikinsu kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya buga wannan misali wannan zaka ga cewa mafi galibi bai cika faruwa a cikin mu ba irin wanda ake yi ihu ne ake yi ka ganin mutum yana dukan kumatunsa da kuma ya gani gansa ba a cika yi ba sai kaɗan daga cikin mutane a cikinmu amma mafi galibi ihu da hargo wanda mutane ke yi wannan ya fi yawa a cikinmu a nan wato mu yankin arewa amma idan ka je wasu yankuna aka ga cewa har ihu mutum yake fita da gudu a bi shi a kamo shi ko kuma ya yaga rigansa da makamancin wannan to wannan ba daidai bane a wata ƙasa ma idan an zo fita da gawar rigima ake yi mata suna rike gawan kamar yadda ake a sudan mata za su rike gawan wani alama ce ta nuna kauna da bege ga wannan mamaci ku maza su kuzo rike za ku fita da gawan su kuma mata su rike kuna ja suna ja bikyar sannan sai a sake sai a ce to wannan an nuna kauna da bege har biki ake yi na na kuka akwai macen da za ta zo ta rikita wurin ta dinga wa'ansu kalaman da dole sai ta sa wa'annan matan kuka duk matan da ta zo wurin ba ta yi kuka ba ita da aka yi wa mutuwan tana kallanta ita ma aka yi mata rasuwa in ta je ba za ta yi kuka ba ga mai da shi biki kenan ko ina fata an gane in kuma ka je libya suna su aski ma suke yi mace za ta aske ta ne ga baki daya duk wani galashi da ke ɗakin sai ta rotsa shi sai an farfasa shi kaga duk wannan wani abu ne wanda mutane suke yi na al'adan maguzawa wato mutanen da basu san dokar Allah ba wanda ba sa bin dokar Allah gashi nan har ila yau mutane suna aiwatar da irin wa'annan a cikin su kaga wannan ba daidai bane to ni da kai yau idan Allah ya kaddara mana jarabawa a gidanmu sai aka samu wani ya rasu ko wata ta rasu to ba a so mu aiwatar da wani abu da ke kama da irin wannan ɗabi'a shi sa a ƙarshen jumlan sai ce wa da'a bi da'awar jahiliya Ya yi kira da irin kiran maguzawan farko irin abin da mutane ke yi a da na maguzanci idan ka yi shi a cikin gidanka don kada ka ce ai ba ambaci abin da ni nake yi ba ko sai manzala ce ya yi kira irin kiran maguzawan farko to irin abin da maguzawa suka yi kai ma idan ka yi manzala ya ce baya tare da kai a wannan aikin kuma ba a kidaya ka daga cikin mutanen kirki cikin musulmai na kirki masu bin dokar Allah da manzansa malam yace rawahu al-bukhari ana hadisi imam al-bukhari da fitar da shi a cikin sahihinsa mujalladi na uku shafi na 127 zuwa 129 wa muslimun haka malam yace imam muslim ma ya rawaito sa a sahihinsa mujalladin farko shafi na ibn al-jarud haka imamu jarud ya rawaito sa wato hadisi namba ta 257 eh, wal bayhaqi haka imamu al-bayhaqi a cikin sunan al-kubra ta sa mujalladi na hudu shafi na 63 zuwa da hudu wa ghayruhum min hadith ibn mas'ud yace wannan su daga cikin hadisin Abdullahi dan Mas'udin Allah ya kara yadda a gare sa sai malam ya ce halku sha'ar daga ciki ababen da yake zama haramun mutum ya yi shi ne aske gashi kamar yadda mata suke yi a ƙasashen larabawa idan an musu mutuwa nuna alaman jamuwa da ƙauna da bege ga ɗan uwansa da ya rasu sai mace ta yi aski kaga na misa kenan wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka kurun ma yayi hani ya ce tsinuwar Allah ya tabbata akan waɗanda suke irin wannan aiki in dai ba wani uzuri wanda shari'a ta halatta aske gashin ba wani cuta da ya kama kan kuma ba zai yiwu a mata magani ba sai an cire wannan gashin to wannan babu laifi amma haka kurin ka ce za ka yi koyi da arna to wannan laifi ne babba ina fata an gane to yana daga cikin al'ada na maguzawa idan an yi mutuwa da ganin mutum za ka gane cewa wannan an masa mutuwa musamman mata sai a aske gashi me yasa saboda ayan san suna da gashi bugayen gashi yana kaiwa gadon baya har wato a hakarkari yana kaiwa ko kuma kashin baya kaga wannan su waɗanda suke da gashi kenan to mu kuwa kaga mafi galibi duk wanda ma yayin kuskure ya aske to ka gani har ta koma kuma ga Allah gashin nan ba zai dawo ba ina fata an gane saboda yanayi yadda Allah ya yi mu ko saboda haka amma a musulunci kada mutum ya nuna alaman bakin ciki kamar yadda wasu zaka ga a yau sukan yi irin wannan kurakuran za su kai 'ya'yansu makarantun da ake ka'idan makarantun wai aski ina fata an gane ba a yadda mace da ya kitso ba sai ka ga wai mutum musulmi wai saboda yana son wai yarsa ta iya harshe na turanci sai ya ɗauki ƙasa ya kai ta irin wannan makarantar wannan mutum ba da uzuri a wurin Allah duk wanda yake wannan ya sani sai ya tsaya gaban Allah ya amsa wannan tambaya a gaban Allah Allah ya bashi amanan ya ya ci amananta ya ɗauke ta ya kai ta inda za a lalata tarbiyyarta kuma Allah sai ya kama shi da wannan bai da uzuri a wurin Allah malam yace li hadisi abi burdata ibn abi musa yace saboda hadisin abu burda bin abi musa qala yace waja'a abu musa waja'an fa ghushiya alayhi abu musa yayi rashin lafiya rashin lafiya wani irin rashin lafiya fa ghushiya sai aka sumar da shi wa ra'asuhu fi hijr imra'atin min ahlihi alhali kuwa kansa yana kan cinyan ɗaya daga cikin matansa fasahat imra'atun min ahlihi wata kuma daga cikin iyalansa mace daga cikin matansa sai ta yi ƙugi ta yi ihu saboda suna ganin kamar ya mutu ko? falam ya an ya rudda alaiha shay'an shi abu musa bai iya maida mata da wani abu ba saboda halin da yake ciki na suma falamma faƙa a yayin da ya farfado daga sumar qal sai ya ce mata ana bari'un mimman Mandara Aminu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni dinnan abu musa na barranta daga duk mutumin da manzan Allah sallallahu ya barranta daga shi fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bari'a min as-saliqa wal haliqa yace saboda manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya barranta min as daga macen da take daga muryarta idan an mata mutuwa tana ihu yana wayo ta mutu ta lalace asirin da ya tonu kaza da kaza da kaza irin wannan kada mu manta a baya mun wuce hadisin lokacin da abu wato abu salama ya rasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ziyarce shi hadi Abu absaruhu idanuwansa duk sun kakkafe manzo Allah da ya gani sai ya gane cewa an riga an zare ran amma mutanen gidan ba su sani ba sai ce inna ruha idza qubidat tabi'ahu al'ain lallai rai idan an karke ta ido na bin sa da kallo bajjan nasu mutanen gidan sai suka fashe da kuka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake la tad'u ala anfusikum illa bi khairin fa innal mala'ikata yu'minuna ala ma taqulun kada ku yi wa kanku munanan addu'a sai dai in ba za ku yi addu'a ku yi wa kanku kyawawan addu'a na alkhairi saboda a yanzu nan mala'iku na kewaye suna cewa amin amin duk abin da kace an maka rasuwa maimakon ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko kai istirja'i Allahumma ajirni fi musibati wa khlufni khairan minha alhamdulillah ko kuma Allahumma indaka ahtasib musibati ajurni fiha wa khlufni khairan minha alhamdulillah sai ka fara ihu su kuma mala'ikun nan aikin da Allah ya daura musu a irin wannan halin ko bai kace su ce amin sai ka ce ku ya tonu sai su ce me amin asirin gidan ku ya tonu sai su ce amin shikenan sai kaga ga bayan mutuwar mai gidan ko sati ba za a yi ba sai kaga al'amarin gidan ya lalace saboda kurka ku yi wa kanku baki su aikinsu kenan kome ka kace za su ce amin shi za manzo ce kan ku yi wa kanku mummunan addu'a ku faɗa alkhairi ina fata an gane kaga anan to yace manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bari amina saliqa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya barranta daga mace mai ada sautinta ai allati tarfa'u sautaha inda faji'ati bil wacce take daga muryarta idan aka gaya mata mutul fuja'a wato mutuwa ta bazata idan ta wa ɗaya daga cikin mutanen gidan kaga mutum yana ihu ana riƙe ta wata ma sai ta suma ina fata an gane wata idan ta fasa ihu za ta yi kici ne da gudu duk irin waɗannan ababen manzon Allah ya ce ba shi ba ta ba ta ba shi duk wanda ke yin wannan aiki sai ce wal haliqa da wacce take aske gashinta wai saboda an ce wanta ya mutu ko kaninta ya mutu ko mahaifinta ya mutu ko mijinta ya mutu ko wani a cikin danginsu ya mutu wanda suke amfana da shi sai ta aske gashinta wai don nuna bakin ciki da damuwa manzo Allah ce ba shi ba ta washaqati kuma wacce take yaga tufafinta saboda an gaya mata rasuwan mijinta ko ɗanta ko ƙaninta ko wanta ko wani daga cikin dangi sai ta yayya ga riganta da makamancin haka nuna alamar wai in ba haka suka yi ba baya nuna ƙaunansu da begensu yana fata an gane su wannan tunaninsu kenan Malam ya ce a karajahul bukhari wannan hadisi imamul bukhari ya fitar da shi a cikin sahihinsa mujallabi na uku shafi na ɗari da da ashirin tara. wa muslimun haka imamu muslim ya rawaito wannan hadisi a cikin sahihinsa mujalladin farko shafi na saba'in wannan sa'iyu haka imamun nasa'i a cikin sunan al-kubara tasa mujalladin farko shafi na 263 wal baihaqi haka imamu imamul baihaqi a cikin sunan al-kubara mujalladi na hudu shafi na 64 wannan shine abinda malam yake ƙara karantar da mu kaga a can dukan kumatu da ya yaga riga nan kuma shine ne aske gashi ina fata an gane wato aske gashi da mata suke yi don nuna bakin cikin wato rasuwan ɗa ko mahaifi ko wani daga cikin dangi malam ya ce abu na gaba ha ya ce shiru shine shi ne watsa gashi akwai wanda su kuma su ba za su aske gashin ba amma za a warware gashin in an yi kitso ne sai a bar shi a warwatse wanda kana ganin wannan san cewa wai yana cikin damuwa na ba ta gane ai ba abin da ake so ka yi ka miƙa al'amarinka zuwa ga Allah kana so ka tarbiyyatar da zuciyarka ne ka kame zafin da kake ji ka nemi ladan a wurin Allah saboda duk abin da ya same ka na jarabawa in kai hakuri za a baka lada to in ba kai hakuri ba na farko za a rubuta maka laifi sannan kuma in ka mutu a haka zai jawo dalilin da zai sa a maka azaba a kabarinka ko kuma zai jawo dalilin da zai sa a yi wa wannan mamacin azaba a kabari kuma zai jawo dalilin da zai sa a masa azaba a gobe kiyama kaga ka ja masa matsala kuma kai ma ka haifar da kanka matsala alakarka da ubangiji kuma gashi baka da ladan sisi sai laifi ake tara maka to ka ga wanne za ka ji cikin cikin mutuwar ka mai da ka wurin Allah ka samu lada ko ko bakin cikin mutuwar duk yadda ka nuna bakin cikinka ai ba zai dawo da wannan mamacin ba ba zai dawo da shi ba zai dawo da shi ba to gara ka tarbiyyatar da kanka cewa wani fa ba abin da zan yi da zai dawo gara mai da al'amari na wurin Allah dan in samu ladan wannan aiki ina fata an gane shine malam yake cewa li hadithin mar'atin min al-mubay'ati qalat saboda hadizin wata mata daga cikin waɗanda suka yi mubaya'a da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tace kana fi ma akhadha alaina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance cikin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya dauki alƙawali na mubaya'an da muka yi da shi fil amri fil ma'ruf alladhi akhadha alaina a cikin abin da yake sananne wanda aka umarce mu da shi muka ɗauki alkawali da shi a ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam Allah na asiyahu fihi cewa ba za mu saba wa manzan Allah a cikin wannan ba duk lokacin da aka yi mana mutuwa duk wani umarni da manzan Allah ya ba mu kyakkyawa to ba za mu saba masa ba kan yin biyayya ga Allah yin biyayya ga manzansa sa'annan yin biyayya ga miji da sauransu sai ya ce wa Allah na wajhan kuma kada mu dunga ya kushin fuskokinmu ko dukan fuska saboda mutuwan da aka yi mana wala nad'u wailan kuma ba za mu dinga kira na boni na halaka a kanmu ba cewa sun halaka saboda an musu mutuwa ko asirinsu ya tonu ina fata an gane ko kuma shi kenan an gan mu a titi kai mutane da yawa mata suna faɗi har da maza sai su ce shi kenan an gansu a fili kuma sai a gansu mala'iku kuma sai su ce amin su aikinsu kenan kawai amin amin an abin da ka ce a wannan lokacin su kuma amin suke faɗi ka ce an gan ku a fili suka ce amin bayan mutuwan mai gidan ko sati ba za a yi ba sai a gan ku a fili amma da ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa khulubni khairan minha sai suka ce maka me amin ko kaga sun ce maka amin a addu'ar da kai kaga zai zama maka alkhairi amma kai da ka zo ka ce asirinka ya tonu shikenan kowa zai ka a titi ba za a dinga sai Allah ya tallaka a titi kowa ya saboda ka tona kanka asiri da kanka an fahimci wannan matsala to shine yace na farko dai ba za mu dinga yaga fuska ba dukan fuska da ya kushin fuska saboda wai an musu mutuwa duk wanda ya ganta zai ga cewa wannan mata akwai alaman damuwa da bakin ciki tattare da ita wala na nad'u nan kuma ba za mu dinga kiran halaka ba a kawukanmu idan an mana rasuwa wala na shukka daiban kuma ba za mu yaga riga ba wuya riga a kama a yaga wai alaman nuna damuwa da kunci idan Allah ya jarabci irin wa'annan mutane a gidajensu wa Allah nan shura sha'aran kuma kada mu warware gashin mu a baza shi kamar yadda kaga su masu gashi ne to idan aka warwatsa shi wani ya zo ta fuska wani ya zo ta nan wani ya zo nan wani duk wanda ya ganka zai ce kai wannan tana cikin damuwa ko to irin wannan wai alama ce ta nuna bakin ciki da kuma kauna ga wannan mamacin wani wani yana gani in ba kai haka ba ba ku nuna ƙaunarku da begenku ba to wannan ya dawo da shi ko ya canza halin da yake ciki a wurin Allah kaga ai tausaya masa za ku yi an san cewa dole yana da tabu sai taba zuciyar mutum a ce dan uwanka ko mahaifinka ko mahaifiyarka ko wani naka na jini Allah ya karbe shi kada da bege zai sa ka damu amma musulunci ya baka kaidi za ka iya kuka na hawaye amma kuka na ihu shine wanda shari'a ta hana wanda mutane suke yi ina fata mun gane sai malam yace akhrajahu abu daud wannan hadisi imamu abu daud ya fitar da shi a cikin sunan ɗinsa mujalladi na biyu shafi na hamsin da tara wa min tariqihi al-bayhaqi daga cikin hanyar da aka samu wannan hadisi har ila yau akwai ruwayar Imamul al-Baihaqi cikin Sunan al ta su har ila yau mujalladi na hudu shafi na da hudu, isanadin sahihin malam ce da isnadi ingantacce a harful wa malam yace i'fa'u ba'd ar-rijal Lihahun ayyaman qalilatan huznan ala daga cikin abin da mutane suke yi shine i'fa'u ba'dur rijal lihahu sashe daga cikin mazaje za su cika gemun su da za ka gan shi kwal zai share gemun sa kaman fuskan mace amma idan an masa rasuwa sai ya cika gemun shine i'fa'u ba'dur rijal lihahum ayyaman kalila. wa'ansu 'yan kwanaki kaɗan misali ba a masa mutuwa ba sai sati biyu uku ko wata ɗaya bai taɓa gemun ba kaga zai taru ko huznan alamayyikihim amma wai yin haka bakin ciki nuna alamar bakin cikin mutuwan ɗan uwansu bayan wata ɗaya kuma sai ya ƙara share gemun ai kaga daman ai cire gemu haramun ne kuma ba wani uzuri wanda shari'a ta halatta wa ɗa namiji ya cire gemunsa ba ina fata an gane su wa'annan daman can kasa barin gemun idan an musu mutuwa sai su bar gemun ya cika in ya cika duk wanda ya gansa sai ya gane cewa lallai wani an masa mutuwa saboda ya bar gemu bayan wata ɗaya ko wata biyu ko sati uku sai ya aske gemun wato ya riga ya fita daga cikin damuwa da bakin ciki shi ne sai malam ya ce fa'iza mabad idan kwanakin suka shuɗe adu ila halkiha sai su koma wajen aske gemu kamar yadda suka saba askewa malam yace fa hadal i'fa'u wannan cika gemun da suke yi fi ma'ana nashr ash-sha'ab yace yana daga cikin wato ma'anar yada gashi wato inda mata suke warware gashin su a yayyada shi alaman cewa suna nuna bakin ciki shi ma wannan ai alama ce ta nuna bakin ciki to shi sa amnan malam sai yace wa amma aslu i'fa'ul lihya ba'an lin nabi sallallahu alaihi wasallam yace kaga asali na ciki gemu bin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kama huwa wadihun kamar yanda yake asili fa sunnatun wajibatun malam yace wannan sunna ce ta wajiba kassara al-kathiruna biha da yawa daga cikin mutane sun takaita raya wannan sunna ina fata an gane malam yace ka duba adabu zifaf nasa shafi na bakwai zuwa 213 yayi bayani a ciki zamsashi a cikin wannan sai malam yace kama huwa zahirun kamar yadda yake a fili mutane suna yi yudafu ila zalika annahu bid'atun malam yace ana ƙara jinginawa a cikin wannan bayanin cewa wannan aiki ma bid'a ce wanda suke aiwatarwa kamar yadda ake samun wa'ansu mutane daga cikin larabawa ko kuma jajaye suna aiwatar da irin wannan har a cikin mu nan akwai masu yin haka zata ga fuskan shi masha Allah yana ɗaye gemun ne baki ɗaya to amma idan aka masa mutuwa za ka ga ya bar gemun duk gemunsa ya taru wai alamar nuna bakin ciki to yau kuma ba aka sun haka kuma gashi za ka ga saurayi ne matashi masha Allah za ka gan shi da gemu ya habbaza da ma kama hali sunna da dan sunna yayi da zai samu lada a'a yana koyi ne da wani ɗin iska daga cikin mawaka ina ba ta gane wani ɗan iska ne daga cikin mawaka yake irin wannan tara gemu to shi kuma yanzu a wurinsa a wurinsa wannan abun yana ganin cewa tara gemun yana ganin cewa idan ya tara yana koyi ne da yahudawa da kuma mawaka da makamancin haka kaga wannan yana daga cikin ababen da yana daga cikin ababen da yawa daga cikin mutane suke yin sa wanda ba daidai ba to kaga wannan yana daga cikin abin da ake so mutum ya gane cewa ba daidai ba yawancin matasa suke yin sa saboda a yau mafi galibi suna aiwatar da wannan da sunan cewa suna koyi da mawaka daga cikin mawaka a yau za ka ga yaro ke matashi ya tara gemu za ka yi tunanin cewa sunna ce a'a wani mawaki ne ke tara wannan gemun haka shi ma sai ke koyi da shi almar'u a mana ahabba domin kiyama mutum yana tare da wanda ya fi so ranar tashin kiyama wa man tashabbaha haɓe qaumin fa huwa duk wanda ya kamaice ne da wa'ansu mutane wanda ba mu ba to yana daga cikin wa'annan mutanen to kaga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karantar da al'umma cewa wannan aiki ba daidai bane a yi kokari a kula da shi to wannan yana daga cikin abin da ake so musulmi ya sani cewa bai daga cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kimanin yace kullu bid'atin dalala bid'a bata ce wa kullu dalalatin fi nar kuma dukkan bata yana kai mutum zuwa ga wuta me malam yake so ya nuna mana anan shine barin gemun da wa'ancan suke yi dan nuna kalabar damuwa da suke ciki saboda wani ya mutu a gidan wannan malam ya nuna yana daga cikin aiki na bid'a sa'annan kuma an fitar da shi yana daga cikin hannun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kan kada su kasance suna yada gashinsu su mata kenan shi kuma namiji amma an san shi da asalin tsayi da gemu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni a cika gemu a rage gashin baki sai malam yace wannan hadisi rawahu an-nasa'i wal baihaqi fi al-asma'i was sifat imamu an-nasa'i da imamu al-baihaqi shi ya fitar da shi a cikin asma'u was sifat shi kuma imamun nasa'i a cikin sunan al ya ce bi sanadin sahihin an jabirin da isnadi ingantacce daga jabir dan abdullahi kama sabaka kamar yadda hadisin ya shuɗe a can baya shafi na goma sha bakwai sai malam ya ce i'lamu an mautihi ala ru'usul mana'ir wa nahwiha sanarwa na mutuwar mutum a wuraren yada labarai ne ko sanarwa cewa wane kaza ya mutu don nuna alaman isa da bajinta da makamanci haka kamar yadda yau mutane suke yi alama ce ta tutiya da ake yi cewa ai a san cewa fa wane ya mutu ana shelantawa don je a gane fa mutum ne mai daraja ina fata an gane shi ma wannan li'annahu minan na'i shi ma yana daga cikin shelantawa da ake yi na mutuwa wa qad sabata an huzaifa bin al-yaman annahu da tabbata daga huzaifa bin al-yaman Allah ya kara yadda a gare sa cewa kana idza mata lahul mayyit idan an samu wani ya mutu a cikin gidansa ko a cikin danginsa ko a ɗan uwansa kala sai ce la tu'zinu bihi ahadan kada ku yi wa wani izinin sanar da mutuwan wani inni akhafu an yakuna na'yan ina jin tsoro kada ya zama irin shelanta wannan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wanda ake yi a jahiliya na nuna bajinta cewa kai wannan babban mutum ne kai wannan bajini ne wannan kaza ne ana shelanta mutuwarsa sai ce inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yanha 'anil na'i saboda lallai ni na ji ma'aikin Allah kira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa yana hani akan irin wannan shelantawa na mutuwa wanda ake yi a jahiliya ana kururutawa na fa ya mutu jama'a ku zo ku gani wane kaza ne kaza dan wane dan kaza fa ya riga ya mutu dan a nuna bajinta da girmansa to wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana amma shelantawa cewa wane ya rasu za a yi jana'izarsa wannan babu laifi ina fata an gane amma irin wancan din nuna fariya da tutiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani a kansa sai ya ce wannan hadisi akhrajahu at-tirmidhi imam at-tirmidhi ya rawaito sa mujalladi na biyu a jami'insa hadisi namba da 129 wa hasanahu kuma yace hadisi ne hasan wa ibn majah haka imam ibn majah a cikin sunan dinsa mujalladin farko shafi na 250 wa ahmad haka imam ahmad a cikin musnadinsa mujalladi na biyar shafi na 406 wa siyaqu lahu siyakin wannan hadisi na imam ahmad ne wal baihaqi da kuma imam al baihaqi a cikin sunan al kubra mujalladi na hudu shafi na 74 wa akhraja al marfu'a minhu ibnu abi imamu ibnu abi ya fitar da marfu'i na wannan hadisi wancan kaga mawqufi ne ala huzaifah ibn al yaman wannan kuma marfu'i wanda imamu ibnu abi ya fitar da shi a cikin musannaf nasa mujalladi na hudu shafi na da bakwai wa isnaduhu hasanun ana yace isnadin wannan ruwayar da Imam Ibn Abi ya rawaito ta muttasila sai yace ruwaya ce hasan kama qala al-hafiz kamar yadda hafiz Ibn Hajar al-Asqalani ya fadi fil fath a cikin Fathul Bari lokacin ya lughatan yace shelanta wanda ake yi a wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani akai a harshen larabci ana nufin huwal ikhbaru bi mautil mayyit shine sanarwa na mutuwan mamaci fa huwa ala hadha yashmalu kull ikhbari malam yace to a bisa wannan ma'anar a harshen larabci ya gane dukkan wani sanarwa walakin sai dai kad ja'at ahadithun sahiha wa an sa hadisai ingantattu sun zo tadullu ala jawazi nau'in min al-ikhbar wanda suke nuni kan halarcin wani nau'i na sanar da mutuwar mutum ba irin wannan ba ina fata an gane sai ya ce wa qayyada ulama biha mutlaqan nahy wasu malamai suka yi dabaibayin wannan hukunci da sakakken hani cewa kawai an yi hani kansa wa qalu suka ce innal murad lallai manufa a ciki bin na'i al-i'lanu alladhi yushbihu ma kana alaihi alul jahiliyya shine sanar wanda yake kama da abinda maguzawan farko suke a kai na jahilai gina siyahi na ihu ala abuwabil buyut a kofar a kofar gidaje za a tsaya ana ihu wayo an yi mutuwa a gidan nan wane an wane jikan wane jikan wane jikan wane ya mutu an yi babban asara a wannan gari an yi kaza to irin wannan to duk irin sanarwar da ta yi kama da irin wannan ku tashi da cikin hani wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi hani akai wal aswaq da kuma kasuwanni kaga da nan ake zuwa shela saboda mutane sun fi taruwa a wajen to yanzu kuwa a ina ne social media ko gidan rediyo ko da tv da makamantan haka sai ce kamata ya ati wali zalika qultu mala yace kamar yanda zai zo a gaba saboda haka na ce. to yanzu idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba za mu ji annayul ja'iz shelantawa na mutuwan da ya halatta a musulunci yanzu mun ji wanda bai halatta ba ko kuma nan zai zo mana bayani filla filla wanne ne kuma ya halatta kaga yanzu ka san wanda bai halatta ba dan kada ka aiwatar sannan zaka zo ka san wanda ya halatta dan idan aka hana ka wancan sai aka zo maka da wanda ya halatta kai amince wannan matsalar Allah ya samu dace saboda haka anan zamu ta sa'aya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na'am wa alaikum assalam na'am Oh. Hey. <laughs> Eh. eh amma babba kadai ba har da malami ai ana yi har da malami ma ai ana yi ba wai babba kadai ba har da malamai ma ana yi da wasu bidiyoyin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana har kuma malaman ma ana aiwatarwa ba wai manya kadai ba irin zaman makoki da ake yi a zauna a satanci da sauransu duk ana yi ba bambanci da wa'ancin da wa'annan Ina duk ana yi kuma shari'a ta hana abin da dama ake so a wajen karatu mutum ya gane inda ake yi ba daidai ba ne ya nisanci shi daga saboda kai Allah zai tambaye ka ne gobe kiyama kaji kaji me yasa baka yi aiki da shi ba na fata an gane ai saboda naga malam wani nayi ko naga wani nayi ba uzuri bane a wurin Allah ina fata an gane tunda dai abu bai da kyau A tabbatar bai da kyau kai kuma ka kiyaye dokar Allah akan wannan abin kada ka aiwatar da shi sabani yanda da yawa daga cikin mutane yau ake aiwatarwa ina fata ka gane da ake so gare mu mu kuma mu kula mu kiyaye wannan abin kada mu aiwatar da shi saboda duk abin da zai jawo maka fushin Allah kai kokari ka kiyaye shi ka nisance shi saboda kana neman yardan Allah ne a cikin irin wannan jarabawan da Allah ya yi maka na karfe wani daga cikin mutanen gidanka ko mahaifi ko mata ko mahaifiya ko kani ko wa ko makamancin haka kai abin da ake so ka kula da dokar Allah a ciki in ka kula da dokar Allah ka kubuta a wurin Allah ina fata an gane kuma ladan kake nema a wurin Allah kada ka yi abin da mutane suka saba yi saboda in ka biye wa mutanen duniya za su halaka ka kamar yadda Allah ce wa in tuti aksar man fil ardi yudilluka an sabilillah in ka ce za ka yi wa mafi yawan mutanen da ke doron kasa biyayya za su batar da kai daga tafarkin Allah in yattabi'una illa dhann ba komai suke bi ba kai zato wa inhum illa ya su kuwa ba komai suke ba sai ƙarya ƙarerake ne da makamancin haka kai sai ka kiyaye dokar Allah in ka kiyaye dokar Allah a ciki shi kenan ka ku a wurin Allah ina fata an gane Allah ya sa mu dace na'am wa alaikum ba wai la tafi lada ba ake magana abin da ake magana shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa idan aka samu mutane 40 a wata ruwaya yace mutane 100 kaga wannan ita ce mafi karanci ko mutane 40 akan ɗari, wanda suka yi wa gawa sallah kuma wa'annan mutanen ba sa shirka da Allah ina fata an gane ko da wannan gawar ya cancanci ukuba ta ubangiji ba shirka yake yi ba yana saba wa Allah ne dalilin tauhidin wa'annan mutanen Allah zai yafe mai shigar da shi aljanna yanzu ba wai yawan bane ai akwai tarin yunu eh a samu me masu ta Allah shine magana kuma mutane da yawa yau ba za ka san mutane ne, bane ɗabi'unsu sai mu'amala ya haɗa ka da shi in ya fara gaya ma abubuwan haka ga mutum masha Allah suna kaza amma idan wani jarabawa ya zo masa sai ka gaya koma shirka to nan ne jarabawar nan ne musibar akwai bayan Allah nagartattu masu ibada masu kulawa da dokokin Allah masu ta Allah amma kuma in ka duba ɗaya ɓangaren in kuna magana da mutum wata matsala ta shiga rayuwarsa wallahi za ka yi mamaki wani makila za ka yi ganshi a sahun gaba ne amma idan ya fara gaya ma irin ababen da ya aiwatar saboda wata jarabawa sai ka dinga mamaki duk irin karatun nan da yi ina ya ajiye shi ina fata ka gane to shi yasa ake so duk lokacin da jarabawa ta zo wa mutum ya yi kokari ya tsaya akan tauhidi ana so ya tsaya akan tauhidi sai mu'amala ta haɗa ka da mutum in yana gaya maka irin ababen da yake sai ka yi mamaki sai ka ga ya faɗo ƙasa ana fata ka gane ko abin ake so masu kaɗe ka Allah su yawaita shi yasa amfanin yawan mutanen kenan ina fata ka gane amfanin yawan mutanen kenan in a cikin goma misali aka samu mutane hudu ko biyar kaga an ci riba ko aka ƙara samun wani goman biyar kaga an ci riba za a iya kai ga gaci amma bukatar abinda ake so ka fahimta a hadisin kada mutane su mai da shi alama ta tukiya kamar yadda mutane a jahiliya ake yi don a nuna wannan babban mutum ne abin ko a nuna wannan kaza ne sai a kuruta abin to mutane kuma sai su ɗauke shi da wannan to ne wanda manzo Allah ya hana amma don an sanar cewa wane ya rasu malam wane ya rasu misali za a yi sa lokaci kaza kaga sanarwa aka yi shikenan amma yanda da ake yi jama'a mutanen kasan nan mun yi asara babban asara duk asaran da muka aiki kai na manzo Allah ba ina fata an gani saboda haka mu sani cewa fa kaza ka to irin wannan shine wanda muka yi karatu a kai cewa malam ya ce manzo Allah ya hana saboda yayi kama da irin ɗabi'ar da maguza wanda suke yi a tsaya a bakin kasuwa ko kofar gida ana irin wannan amma dan an sanar cewa wane ya rasu kuma muna sanar da mutane cewa lokaci kaza za a yi jana'izarsa wannan babu laifi amince mutane amma a irin ya abi shi da kaza kaza kaza to shine wanda shari'a ta hana ina fata ka gane Allah ya sa mu dace eh wannan yana daga cikin kurakurai da yawa muke yi ba wai mutane kaɗai ba har a cikin malamai ana samun wannan kurakuran mutum ya rasu a jinkirta a ɗauki lokaci mai tsawo ba a binne shi ba wannan kuskure ne sai dai idan wani dalili wanda shari'a ta amince biyan haka misali kila ana so a gwada shi na rashin lafiya ina fata an gane kamar yadda wannan musiba ta korona da sauransu in mutum ya mutu a ce sai an bincike shi da sauransu to in wannan ko kuma hukuma ta ce sai ta binciki dalilin da ya sa mutu ina fata an gane saboda kila ana zaton kila wani ne cutar da shi ya mai guba da sauransu za a je a yi bincike wannan shari'a ta amince in an samu wannan jinkirin amma haka kurin a ce za a yi wannan jinkirin ta shari'a ta hana ai mun karanta a baya daga Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani akan irin wannan a gaggauta kai shi saboda manzala ce in alkhairi ne zai faji haushin mu ni da kai idan muka jinkirta saboda shi yanzu yana kokarin a kai shi ina ai maza a kai shi kabarinsa saboda ya shiga ina ramar ubangiji ya je aljannansa kai kuma ka haɗa shi a gida manzala ce in kuma sharri ne kun aje sharri musiba a gidanku to ba jinyan ba kafan baya kaga in alkhairi ne kun sa shi yana jin haushin ku amince matsalan saboda a hadisi ingantacciyar waye imam muslim mu'minai idan sun mutu rayukansu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana cikin hawasir khairin khabirin yana cikin kundin wato korayen tsuntsaye suna shawagi a cikin aljanna kaga ka hana shi wannan shi kuma yana ta burin a yi gaggawa a kai shi saboda kuna sa shi fa a kabarinsa zai fara cewa Allahumma aqim sa'a bayan ya amsa tambayoyi ya Allah kiyama ta tsaya yanzu yanzu saboda ya riga ya gane makomarsa shi yanzu yana burin nema kiyamar ta zo ko kuma kana kukan cewa ne ka rasa shi amince mutala shi yasa ake so a kiyaye wa'annan karantarwa saboda abu ne wanda yana faruwa lokaci bayan lokaci to in ba a karantar da juna sai ka ga in abin ya faru sai a fada cikin musiba Allah ya shiryar da mu na'am na'am eh shikenan yayi abin da ya ce ai Eh. wa ya ce ka zo wa ce ka shimfiɗa taburman ka zauna a ɗaki ka duk wanda ya zo ya sallama yana shigowa in yi maka ta'aziyya ya tafi ne ka'ida a musulunci ai in kar ajiye taburman ka ka zauna wani abokinka da ke jin nauyinsa zai zo shi ma ko a wane salamu alaikum ko shi ma zai zauna an samu nawa wani ma na zuwa eh, wane shi ke na an zauna an samu nawa ba haka ana na ana nan sai a koma nawa a dubu ka fahimci matsalan saboda haka in ma ka dawo ka shige ɗakinka duk wanda ya zo sai ya shigo tana da falo ka zauna ina fata an gane ya shigo ya maka addu'a ya yi ta'aziyya shi nan sai ya wuce ba a ce ya zauna ba to mu a yau in ba a zo an maka wannan zaman ba sai ka zama abin aibantawa kai a cikin family ma sai ka samu matsala kuma ya saba wa dokar Allah kuma ya saba karantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka'idan karatun kenan mu san inda muke kura kuma idan mu gyara shine amfanin amma duk karatun nan da za mu yi idan aka zo muka samu irin wannan kuma ba mu dabbaka shi ba zan ba da amfani gare mu inda dama muna karantawa ne saboda inda muke da kuskure mu gyara amince matsala wa kaka ce a an riga an saba ba ruwanka sabarin kowa daban in ka mutu Allah zai tambaye ka ba ruwanka da wane yayi wane yayi wane bai yi ba ba ruwanka kai kai abin da Allah ya ce kai shi kanan ka huta eh mutane na da yawa na na'am eh ai abin da fattakullah mustafatu a ji tsoron Allah gurgurdan iko amma sai dai su din ma sai ka dan musu nasiha gashi gashi gashi ga abin da shari'a ta ce in sun ji bi hafa nima in ba su ji ba kai ka kubuta a wurin Allah shikenan Allah ya sa mu dace karata anan zamu da sa'aya fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk